duk da bayyanar gwamnan Neja Sani Bello a helkwatar jam'iyyar wanda aka ce shi aka bawa mukamin bai hana labaru masu cin karo da juna ba da jami'an jam'iyyar ke cewa gwamnonin da suka taru nuna goyon bayan mai malabu ne kuma 'yar hatsaniyar da ta shafi zaben shiyoyi ne na jam'iyyar. na tambayi gwamnan kano abdullahi umar ganduje kan labarin inda ya ce a waje na ma ya fara samun labarin to ni dai ka san ina cikin wannan taro ban ji wannan labari ba to amma duk abin da shugaban ƙasa ya yi ai ya yi daidai domin dama shi ne shugaba wato na wannan jam'iyya ta jam'iyyar apc duk matakan da ya ɗauka kuma a matsayinku na gwamnoni masu karfi kuna goyon bayansa a kwarai da gaske domin shi mai gaskiya ne in kaga ya yi abu to ya yi abu ne akan doron gaskiya saboda haka kuma ko a yaushe ko dare ko rana muna goyon bayansa ko ma dai me ya faru sanata kabiru gaya ya ce mai malabo ni ya yi iya bakin kokarin rikon jam'iyyar mai mala ya yi gudunma mai ɗimbin yawa na cin nasarar wannan jami'a a halin yanzu kuma eh, sai dai mu gode mushi mu ci abubuwan da ya allah ya sanya alheri ya kuma biya masa bukatunsu duk da ya yi gaba kida na biyu wannan kuma waɗansu na cewa a'a ai saboda baya nan ne bashi lafiya yasa aka ce waɗansu wannan ya riƙe kafin ya dawo amma duk da haka dai haɗe muke jami'a apc za mu ci gaba da haɗa kanmu za mu yi aiki tare kuma za mu kai ga nasara da izin lai ala na abubuwan da aka sa gaba a yanzu haka mai malabu ne yana ƙetare da haka za a jira ƙarin bayani a yayin da jam'iyyar ta ayyana ranar 26 ga watan nan a matsayin ranar babban taro inda za a zaɓi sabbin shugabanni nasiru adamu mai murar amurka daga abuja najeriya